kayan Hajiya Ruƙayya eh, Kwatano, Hajiya Ruƙayya eh, likitan mata mai gyara matan Kwatano, gaskiya kina ƙoƙari wannan shine ɗakin amarya. Ɗakin amarya wato mai ɗauke da sirruka guda huɗu. Wannan matsi ne ingantacce mai matsa mace ciki da waje ya haɗe ta ya game ta, ya kulle ta ya tsuke ta ya maida ta kamar ba a taɓa ainihin miskol da ita ba. Wannan kuma gumbar bi ta zaizaici. Ga kuma tsimin lahaula ga kuma wannan dakan na mallaka min dukiyarka tsakanin da Allah wannan shiri na ɗakin amarya magani ne da ke samun yabo ƙwarai da gaske wurin al'umma to saboda haka shiri ne na ƙwarai ɗakin amarya ko uwar garke wace ta ɗan hayayyafa ta yi amfani da ɗakin amarya to ta sabanta kanta mai gida zai ta canza yan amarya ce ta yi tsaraba da shi kuma za ta je da babbar tsaraba wace za ta samu daraja da kima a ita sannan ga saudiya sakira fauda maganin ciwon mara maganin daidaita al'ada maganin sanyin mara na maza da mata maganin ƙaiƙayi ƙuraje fitar ruwa warin gaba da kuma bushewar gaba magani mai maganin buɗewar gaba ga kuma falafala nan eh ta ɗibi falafala fa bil ai ƴan uwa duk wani namiji da ya san ya aikata ba daidai ba matar shi ya koma ya nemi tuba domin ina gaya muku falafalan nan a wannan zamani shi ke koya maza hankali sannan ga kuma saudiya eh, sorry ga hausa bajin wanda yake game mace ya matse ta ciki da waje sannan ne kuma yana maganin infection sannan yana koro duk wani datti da duk wata matsala da ke jikin mace za ga duk ya fito da duk wani dustbin da ke cikin gabanki yana da kyau kwarai da gaske yana clearing din duk wani matsala da ke gaban mace ko al'ada kika gama kika yi amfani da shi za ki ji daɗin sa sannan ga famfon daɗi famfon daɗi sahihiyar mallaka sosai mai koya maza hankali famfon daɗi yana da kyau kwarai da gaske haɗi ne na musamman sai an gwada hakan sannan ƙwarai ga kogin zuma kogin zuma shi ma wani daka ne sabo da aka haɗa sha yanzu magani yanzu aikinsa kamar yankan yana ƙara daɗi kamar zuma ni'ima kamar kogi <coughs> yana jan hankali yana ƙara danƙon soyayya yana sa mace ta gamsar da namiji duk yanda yake sai kin gamsar da shi yana da kyau cokali ɗaya za a ɗiba mace za a baki cokali biyu ki sha safe da yamma da madara ga kuma wannan tsimin na ango ya gudu shi ma yana da kyau duk masu bibiyar shafukan mu sun san mun saba tallata shi sirri ne da ba na biyun shi ɓangaren tsimi yana da kyau ƙwarai da gaske kaɗan za a ɗiba a dafa sai a sha ruwan to ga tarkon nasara tarkon nasara tarkon sa'a haɗi ne mai kyau haɗi ne ƙwarai yar uwayen da kika san zaki duba madubin nan ga fuskar ki haka zaki buga tambarin hoton madubin jikinki a zuciyar mai gida ko yana tare da wata mace ke yake kallo ko yana kasuwa yana faɗa miki abokan hulɗarsa za ki ta faɗo masa a rai za ki zama tabbatacciya kina cikin zuciyarsa ga kuma an fita kunya an fita kunya kuma sirri ne wanda dole ma namiji ya ji daɗin ki dole ya yaba sai ya miki godiya zai ce kai maman karima ina godiya da wannan hidima domin ni na gama samun aljannar duniya domin na san ba wanda ya fi ni mata ta kwarai mata mai gamsar da miji matar da koyaushe canza daɗi take to wannan bayani sai an saka labule eh sai an saka labule ga sakurma surutu ainihin sirri sakurma surutu kala wurin uku ne to amma wannan tsakanin da Allah shine ainihin sakurma surutu wanda ke sama da shekara ɗaya a jikin mace Din namiji ya mu'amala da ke sai ya je wannan sirri yana ƙara mace daɗi kuma canza mace yake idan yau an ji ki ya aka ji ki ji biya haka in an canza haka koyaushe kina ta canza sannan sirri ne mai sa namiji kyauta sirri ne mai sa ki mallake shi sirri ne mai kwato shi ya kwato miki namiji daga hannun muguwar kishiya ko kuma daga hannun matan banza ko kuma miji mai rowa gaskiya yana da kyau wannan kwalba rabin kwalba ya tsito ake zuba a sira wannan zai yi sama da kwalba ɗari maran kaɗan ake zuba shi kuma tsakani da Allah magani dai ana yaba ki gwada shi ko ba ki taɓa amfani da maganin mata ki yi da wannan to daga lokacin kin buɗe taro da addu'a domin in ma ba a samu sirrin nan ba kina iya hijira ki bar garin ku ki je wani garin nemo shi matuƙar za ki samu.